Kusan dukkan wasu hukumomi da ƙungiyoyin da ke faɗa a ji a duniya ne suka hallara a wannan taron da Nijar ta shirya a Fari da haɗin gwiwar Bankin Duniya da rassan Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai da gwamnatin Faransa da ƙungiyoyi masu hannu da shuni domin nazarin fasalin da nishar ɗin ta zo da shi a matsayin tsarin ayyukan ci gaba da inganta rayuwar al'umma PEDES Program de Development Economic et Social na 2022 zuwa 2026. Shugaba Muhammad Bazum ne ya gabatar da wannan fasali da zammar jan ra'ayin gwamnatoci da manyan 'yan kasuwa don ganin sun raka ƙasar a wannan tafiya ta tsawon shekaru hudu. Pour cette table ronde dont le slogan est le Niger terre shugaban ya ce tsarin na fedes a wannan karan mun yi masa taken da ke cewa nishar ƙasa mai kyakkyawan tarban baƙi da ba da damar zuba hannun jari ya kuma kara da cewa an tsara fasalin ayyukan na fedes da shawarwarin dukkan hulkunonin al'ummar nijar tare da la'akari da ka'idodin ƙasa da ƙasa wannan tsari abu ne da ke fayyace mahimman ayyukan da gwamnatin ƙasar ta sa gaba a fannonin da suka hada da ayyukan ci gaba da inganta rayuwar al'umma raya al'adu da kare muhalli culturel et environnemental miliyar ko kuma biliyan 29 da 'yanka na euro ne aka nuna buƙatar samu domin gudanar da ayyukan da ke kunshe cikin tsarin na fedes 2022-2026 gamsuwa da abubuwan da suka ji a yayin wannan zama ya sa masu hannu da shuni yin na'am da bukatun hukumomin na nishar asali ma sun yi alkawalin bayar da biliyan 45 na euro wato fiye da abin da aka yi hasashe shugaban kungiyar farar hula ta mojen siraji isa wanda ya halarci wannan taro na alakanta yunkurin na masu hannu da shuni da yanayin tafiyar mulkin nijar a yau wasu tura wanda masu hannu da shuni sun yadda da irin yadda ake milki na demokaradiyya aiki ne wanda gaba ɗaya al'ummar nijar ta yi tsakanin gwamnatin Nijar tsakanin al'ummar Nijar shine wannan da aka gwada wannan aiki hakika ya nuna ma nasaru cewa na harko muna haɗa kanmu sannan kuma bisa ga fannin tsaro an yaba sojawanmu an yaba gwamnatin Nijar in aka yi la'akari da ƙasashe makwabtanmu masu fama da hakika rashin tsaro kasar Nijar ta yi rawar a zo a gani bisa ga yaƙi da ta'addanci. Sai dai a nasa ra'ayin Salisu ahmadu wani jigo a ƙungiyar Sovoli Nijar na nuna ɗari-ɗari a game da makomar wannan tsari. Yana mai kallon abin tamkar zancen 'yan matan amarya a bisa la'akari da yanayin da aka tafiyar da irin wannan tsari a tsakanin 2017 da 2022. Ita Fejaskin waɗanta a rubuce ya yi ta aikinta a aikace. Lokacin wancan shugaban ƙasa da ya wuce. ba an yi magana a nan cikin jimil miliyar to a zo a yi raskona a gani shin wannan kuɗin da aka yi anunce da sun shigo kasai da suka shigo kuɗin ina suka nuwa wani aiki aka yi da su kurin wani abu ne na yaudara wanda kowa a bisa kan da an baka responsibility sai kurin ta zo kana wanke wa mutane ƙasa kana musu yaudara. Shugaban ƙasa ya ƙudiri niyar rage talauci daga kashi 43 daga cikin 100 a halin yanzu zuwa kashi 35 a shekarar 2026 ta hanyar tsarin na FEDES. Inda gwamnatinsa za ta ƙarfafa ayyukan noma da kiwo, fannin ma'adanai da man fetur. Kashi 45 daga cikin 100 na kuɗaɗen aiwatar da wannan tsari, Nijar ce za ta ɗauki nauyinsu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.